barkar mu da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta sha shida ga watan azumin ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makasul mukarrama zuwa garin madinatul munawwara wanda ya dubi da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya domin ci gaba da karatun tafsiri na alƙur'ani mai girma wanda muke gudanar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nuru islam wadda suke cikin anguwan tukwane a cikin garin kaduna state na rafa allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma abin da za mu a albarka kuma ya sa zama da farfaɗe da shi abin da za mu yi kuskure muna rafa da ya gafarta mana wannan majalisi na yau shi shine majalisi na goma sha biyu na tafsirin wannan shekara ah, idan ba a mance ba <clears throat> mun tuɗe ne allah subhanahu wa ta'ala ya cewa ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أيوم زعم تأشكر الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت لك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمع bayan Allah subhanahu wa ya mana bayanin wato hukuncin kisa da mutum ya yi na ganganci wato da gangan bayan mun bayanai a kan hukunce-hukuncen da suka shafi kisa wannan muka ce a wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam wato allah ya yassare mata zartar da ɗaya daga cikin ababe guda uku da waɗanda aka kashe masu ɗan uwa na farko suna da damar da za su iya neman wato isasi wato a kashe masu wannan mutumin da ya kashe masu ɗan uwansu ko kuma diya su ce a'a sun yi rangwame a kan kisasi za su karɓi diya ne ko kuma na uku a su ce wato sun yi afuwa to bayan wannan sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba alaiku. a malamai suka ce wannan ayar tana da alaka da ayar da ta ce ta wato inda a ce su waɗannan ɗan uwan mamacin sun zaɓe yi ta to haka kuma an wajabta a gare ku idan haɗar haɗakumul mautu idan alamomin mutuwa suka zo matsayi daga cikin shi ne idan haɗar haɗakumul mautu almautu a nan mutuwa amma ba za a fasar da cewa an wajabta a kan ku idan mutuwa ta zo muku ba tun da yayin da mutum ya mutu wato ba zai iya yin wasiki da komai ba Tunda da ba a magana bayan mutuwa sai dai a ce yayin da ɗaya daga cikin ku wato ya ga alamomin mutuwa sun zo masa ko kuma an zarce masa hukuncin isasi za a kashe shi saboda ta'addancin da ya yi na kashe wani to idan yana da wasiki ko wasiyoyi da yake so zai aikata in taraka sayra min wasiya alkhair anan wato dukiya idan ya wata dukiya da yake so zai yi wasiki a kanta Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani a wasu ayoyin alqur'ani mai girma cewa lafarin alkhair yana zuwa da ma'anan dukiya Allah yana cewa wa innahu li hubbil khair la shadid wato shi dan adam duk wani dan adam da ka gani mafi yawancin mutane fiye da al'amari na dukiya na wato kuɗi dan adam yana da son kuɗi sosai wa innahu li hubbil khair alkhair ana ma'ana kuɗi dukiya haka Allah yake cewa ma sun fiku ah, min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa wani wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun kun ga anan alkhair shi ma dukiya ake nufi ba wai alheri na wani abu ba ana nufin alkhairi amma na dukiya haka da Allah yake cewa fasaqa lahum ma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir khair ana bi ma'ana wato dukiya kudi to saboda haka Allah yake cewa in tarbi khairan wasiya idan ɗaya daga cikin ku ya bar wato wani kudi wanda yake so zai yi wasinci da shi walidai da iyayenta guda biyu wal aqrabin ko kuma yan uwansa makusanta dangi gare shi wato yayin da ko to wannan wasiyar bil ma'ruf azartar da ita da kyautatawa wato yadda ya wasiti din baya dacewa a canza wasiyan da yayi yi bayan ga abin da ya wasiti a kan dukiyansa wanda ya ji wannan wasiyan baya dacewa ya zo ya canza ta idan mutum ya canza kamar yadda ayoyin da za su suka zo bayan wani ayan za su mana bayani to ya yi zalunci abin da yana da zunubi kan haka din wannan al'amarin haƙƙan haƙƙi ne alal mustaqim ga masu bin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wato dukkan wasiyar da mutum ya yi ya wajaba ku wannan waɗanda suka ji wannan wasiki ɗin ku yi ƙoƙarin ku zartar da wannan wasikin yadda ya yi kada ku yi daɗi a kan abin da ya faɗa ko kuma ku yi rai idan aka yi haka an zalunce shi Allah yake cewa baddala baddalahu dukkan wanda ya canza wani abu na wannan wasiyar da ya yi bayan ya ji kan amma ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu ko ya cire wani abu daga wannan maganganun da ya ji wannan mamacin wato yayi na a akan dukiyansa fa innama wato ba'da ma sami'a bayan ya ji wannan wasiyar kunnen da kunnen mamacin nan amma yanzu kuma daga bayan ƙara wani abu ya rage wani abu fa innama ismuhu ala alladhina yubaddiluna zunubin wato da yake hauhawa akan canza wannan wasiyan da aka yi ma wannan mamacin yana rataya ne da shi wannan wanda ya ji wasiyar ya zo kuma ya zalunce shi ya canza wannan wasiyar da ya kan dukiyarsa inna allaha sami'un alim lalle Allah shi mai ji ne alim kuma mai masani ne wato in ka kara wani abu a kan maganar da wannan mamacin yayi da jama'a da dama idan suka ga mutum ya mutu sai ka ga ababe marasa kyau suna bijirowa wato tun daga dukiyarsa da ya bari da wasiki da ya yi a kan dukiyarsa da 'ya'yansa da iyalansa da baki ɗaya idan bai samu masu tsoron Allah ba sai ka ga suna sun wato gara ba tazo sai su ɗau wannan dukiyar su dinga wato cin ta yadda suke so suna tafiyar da wannan dukiyar yadda suke so suna zalunta su magada wannan dukiyar shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa duk wanda ya aikata haka kada ya manci Allah yana ganinsa abinda abin da yake cin dukiyar da yake yi na wannan mamacin Allah masani ne kuma yana ganin sa wato ranar tashi a kiyama zai ba da bayani kan zaluncin da yayi da cin haƙƙin marayu da yayi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani tun cikin suratul nisa innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wato waɗanda suke cin dukiyoyin marayu akan zalunci lalle su sani suna cin wuta suna cima cikin su wato wuta wato ana kwatanta tsananin azaban da za a mutu ranar a siyama da tsananin wuta ɗin su tun yanzu a duniya wato dukiyar nan da suke cin wutan jahannama suke ci suke ci kun ga wannan abu ne wanda yake mai girma sosai suna ci ma kansu wato wutan jahannama Allah ya tsare Allah ya cewa wasa yaslawna sa'ira ko wasa yaslawna sa'ira a riwaya ta shi'ura wato sannan a da sannu za su shiga cikin wutan jahannam shine su sayaslawha sa'ira wannan wutan wadda za ta zo tana ci albal haka tana tashi sosai ita za ta zo ta haɗe su ranar tashi alfiyama. sannan a riwaya ta wasu su launa sa'ira da sannu za a shigar da su za a dulmiyar da su wato cikin wutan jahannama to kaga wannan ba abin farin ciki ne mutum ya ga wato wani ya musu idan shi makusancinsa ne ya bar ƙananan yara idan yana ga yaran nan ƙanana ne ba su balagawa ba su da ƙarfin da za su iya zuwa su kare ma kansu haƙƙinsa na dukiya shi da cewa ai yanzu da raɓasa ta zo wato zai dinga hataka da yadda yake so na wato da dukiyoyin wannan mamacin wanda ya rasu ya basu to ya sani cewa wato babu abin da yake ci kansa in ba wucin na ba wal iyadu Allah ya tsare mu ranar tashi alfiyama, babu abu mai hatsari game da cin dukiya na na dukiya wanda ba na mutum ba a ce yana cin dukiyar marayu bal tun ma a nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala zai fara zarafansa da azabobi kala kala da jarabawa na rayuwa kala kala ciwon wata wanda za su dinga sauka kansa da shi da iyalansa wato jarabobi kala-kala zai dinga haɗuwa da su tun a nan duniya sana kuma ranar tashi a kiyama shi yasa maraya da suke gani wato ba ƙaramin al'amari ba ne ga abin da tare da shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa abin nan innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama ya innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna ya wa sayaslawna sa'ira kuma Allah ya ce ta yusi kuma Allah fi auladikum lizzakari tul hadd unsayin ayoyi da dama sun zo a kan marayu wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin har zuwa ƙarshen aya shi yasa can cikin suratul duha Allah ya ce ta wa duha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lil akhirati khairun laka min al ula wa la sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman فآوى ووجدك ظالم فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر هذا الله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر wato maraya game da shi wato miskini da zai zo wanda zai da shi wannan miskini sawa'an maraya ne ko kuma makamancin shi wato ko da miskini ne wato kada ka yi mai mai da shi akan a bukatuwarsa wato ta wulakanta shi wa amma sa'ira fala tanha haka mai tambaya kuma ga wanda ya cika sharuɗan wato yin tambaya ɗin shi ma kada ka wosuntar da shi ka wulaƙantar da shi ka tozartar da shi shi ne wa amma sa'ira fala tanha wa amma bi ni'mati rabbika fa'al Allah ya ci gaba da cewa faman khafa min musu janatan aw ithman fa aslaha bainahum fala isma alayhi inna Allah ghafurur rahim faman khafa wato dukkan wanda ya ji tsoron min musin da wanda ya wasiki ko muwassin wanda yake mai yin wasiya sosai an gane ko a kira'a ta su a imam Hamza al-qiyad da su kira'a su a imam isa wato wanda ya yi tsoron wato a yin wato a karkata daga wato abin da ya shafi wasu na gaskiya wannan kuskure wannan mutum ya aikata shi wato kaucewa gaskiya da kuskure ne jana idan mutum ya zo yana yin wasiya yayin da ya ga alamomin mutuwa sai kasance ya ke da sharuɗa yin wasiya misali ya ce ni ga shi mutuwa ta zo mani ko na ga alamomin mutuwa amma ina wasu idan na mutu dukiya na ga baki ɗaya a ɗauke su a bayar ita sadaka ko a je a gina gidajen marayu ko masallatai ko a bayar ita sadaka zuwa ga masallaci kaza da kaza to kun ga wannan kuskure ne irin wannan wasiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da mutuwa ta zo wa sa'ad ibn abi waqqas sai annabi ya kai masa ziyara yana cikin rashin lafiya wato na ajali na ban kwana lokacin da annabi ya je wajen sa'ad bin wa waqqas sai sa'ad ya cewa ya tafi tada Allah kamar yadda kake gani mutuwa ta zo mai ni kuma ba ni da 'ya'ya wanda za su ci gado ina ina da yarinya guda ɗaya da ina so in yi wasikin dukiya na in baiwa wannan yariyan wannan dukiyan ga baki ɗayansa wannan yana halarta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mu sa'ad ibn abi waqqas ya ce baya halarta ka bada wasu ka bada kayo cikin dukiyanka gabaki daya bayan kana da yarinya baya halarta sai a sa'ad yake cewa to idan na bada rabin dukiya fa yana halarta in raba dukiya na kashi biyu rabin dukiya in ce na bayar da shi sadaka rabi kuma in ban ma wannan ita yatawa wannan yariyan tawa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi yake haka shi ma baya hana to sai sa'ad ibn abi waqas yake cewa ya rasulullah to idan na ba da ɗaya cikin ukun dukiya na fa yana harasta in ba da sulus na dukiya na sai annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa as-sulus wa sulusu kaseer ɗaya cikin ukun dukiyarka to ɗaya cikin uku na dukiya wannan kaso ne mai yawa kaso in tazara ko an tazara warfataka abniya khairun laka min an tazarahum alatun yatakaffafuna wato yatakaffafuna fi aibin nas annabi sallallahu alaihi wa alihi sanin yake cewa ɗaya cikin ukun dukiya ɗaya cikin ukun dukiya wannan kaso ne mai yawa amma babu laifi a kan haka za ka iya wasiki wasu a raba dukiyarka gida uku kashi ɗaya wato a kashi ɗaya a baiwa wato su magadan an gane ko a kashi ɗaya a bada shi da ne da sadaka wato wasiki kashi biyu kuma a bar su ga waɗanda za su ci gada amma kashi ɗayan nan na dukiya a ce a bayar da shi sadaka shi tarakta shi yana da yawa tabar bar iyalanka cikin wadata ya ci ma alkhairi fiye da tabar su cikin talauci suna zuwa suna neman wato abinda za su kan kansu a wajen mutane wato suna bara suna roƙo wannan abu ne mara shi ta abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu da ya ji wannan hadisin sai ke cewa shi a ganinsa tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu laifi mutum ya wasiya da ɗaya cikin ukun dukiyarsa amma shi ma ɗaya cikin ukun dukiya kaso ne mai yawa sai ibn abbas yake cewa tunda annabi ya yi ishara cewa ɗaya cikin ukun dukiya wannan karantansa kaso ne mai yawa to abin da yake alkhairi shine idan mutum zai wasiki yayi wasiki daga ɗaya cikin hudun dukiya zuwa abin da ya saba ina fata ana tare da ni to saboda haka wannan shine ra'ayin Abdullahi ibn Abbas da wanda zai miki idan ya bar dukiya mai yawa zai wasiki to mafi dacewa ya yi wasikin ɗaya cikin hudun dukiyarsa zuwa abin da ya sama amma ko da ɗaya cikin uku tun da annabi ya ce babu da yin mutum zai iya wasikin ɗaya cikin hudun dukiyarsa wato ya bayar da shi amma wannan kaso ne mai yawa to sai da ka sahabbai da dama suke ganin idan mutum zai yi wasu cikin dukiyarsa ya yi ne daga ɗaya cikin hudu ko ɗaya cikin biyar na dukiya kamar wani yadda yake wanda shi ne ra'ayin abubakar siddiq radiyallahu anhu ya kasance yana ganin idan mutum ya mutuwa ta zo mutum yana da dukiya mai yawa zai saka dukiyar mai gida biyar sai ya cire kaso ɗaya sai ya ba da shi sadaka sauran ya bar su ga magana ina fata ana tare da to shi yasa Allah subhanahu wataala ta cewa wanda wato yake wajen mamaci sai ya mutuwa ta zo masa sai ya yana yin wasi amma sai ya yana yin kuskure wato yana kaucewa gaskiya a wannan wasiyar da yake yi amma kaucewa gaskiyar nan akan jahilci shi ne yana au ko kuma yana kaucewa gaskiya da gangan an gane bambancin da janafar au isman au isman yana kaucewa gaskiya da ganga shi ya san haƙƙin wasiya amma da gangan sai ya zai kaucewa gaskiya sai ce wannan dukiyar na na bari idan na mutu ko ba kun san annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ayoyin da aka saukar da ayoyin cin gado سيدنا الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية للوالد. دا فرقون الأمر هو أنا باشي وسيس بيسيا كما يبدا حديث يثبت في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع الامر اذا متن يموت تو يا انت ana ba su sai cikin hudun dukiyansa wato gado iyayensa kuma sai a yi wato a ba su wasitin da wannan mamacin ne wasiti da shi sai Allah subhanahu wata'ala ya sokar da ayoyin cin gado ya ce yusikum Allah fi auladikum lizzakar yi kula habbu unsayin yan uwa masu albarka ayoyin da suke bayani akan gado a cikin alqur'ani ayoyi guda uku ne yusukum Allah fi auladikum zuwa karshenta da walakum bisu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakum ar-rubu' mimma tarakum min ba'di wasiyatin yusina biha ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم آية أخرى إذا آية كرشيه da ta zo cikin suratul nisa ita ce yastaftunaka qul illahu yuftikum sun kalam inni murmun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falha nisfu ma tarak waɗannan su ne ayoyi guda uku da suka zo a kan ne akan rabon gado kuma rabon gado wato ilimi ne mai tsimbin albarka kuma mai wahalan gaske shi yasa hatta a sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kowannen su bane ya shahara da wato rabon gado wato raba gado idan ana magana rabon gado lokacin sahabbai wani ake ishara zuwa gare shi shine zai ibn sa'id shine wanda ya shahara da rabon gado kamar yadda idan ana magana halal wal haram wa ake koma zuwa gare shi معاذ بن جبل كانت مناقب الصحابة إذا أنا كرم أنا مجال تفسير القرآن من جنوة أنا كوما مسوى صعب الله بن عباس حبر وحبر وحبر هذه الأمة كلمة المثلثة أنا سوى حبرك وحبرك حبر وتكوني من تفسيري تمريد الدلالة الدلالة الدلالة دون كفا لا تأتي كيف تذكر الله رسيلا amma wanda bai sani in ka ce mai dulara sai ce ka wannan ya ɓata larar wannan bai iya larabci a odula oh, shi ne bai iya larabcin ba <laughs> an gane ko su sani da haka ko duk ilimin tafsiri ana magana tafsiri ana goma ma hibru ko hubru ko hibru hadhihi al-umma abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ina idan ana magana ilimi gabaki daya ilimin addinin musulunci wane ne a'lamu sahaba sayyidina abu bakar musulmi tare da su al'imamu zahabi kuka tabbatar da a tsira a ranar nubara har kuma hadithai suka zo da dama wanda suka tabbatar da haka akhrajakum zayd haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata ana tare da tayyib to saboda haka idan kana kusa da mamaci kaji yana wasiti yana cewa huba wato ‘ya'yana wani da wani wani ɓangare na dukiya na sai ka ce ka wannan kuskure ne kada ka zartar da wannan wasiya saboda ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la wasiyata lil wari amma a farkon al'amarin babu laifi amma bayan an sautar da yusikum Allah wala kullu sumatar ka azwajukum illa li kullahunna walad yastaftunaka qul la yusikum fil kalala sai kasance dukkan wanda yake da haƙƙin cin gado to shi babu wasu a akan. shi ne fa man khafa min musin janaban aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi idan daga baya ya zo ƙoƙarin yin sulhu tsakanin abin da shi ne wasiyar nan ne da wanda aka mai wasiyyi idan yaro ko uba ko uwa wato matan shi ta zo ta ce ai ina da haƙƙin cin gado ina da sulus ko sulus tunda kun sa akwai inda suke cin sulus akwai inda suke cin sulus ko kuma mata ta zo ta ce ai bayan wannan kaso na gado ai ya taɓa man wasiki ya ce a yi kaza da ya zo kusuwa sai mu ce wannan wasiyar wasiyar ce ta kuskure saboda haka ba za a zartar da ita ba ina fata ana tare da yau fa aslaha bainahum sai mutum yayi kokarin sulhu akan irin wannan matsalar? ko kuma tsanin uba wanda bai da gado ci a ba bashi gado ko kuma tsanin uwa wanda bai da gado ci a ba shi gado mutum idan ya zo wannan wasiki ya zo ya gyara wannan wasiyar to wannan fala isma alaihi bai da wato laifi a kafa amma idan kuma ya san wannan wasikin da ya yi idan akan jahilci ya yi wasiyar nan to babu laifi a kai ba za a kama shi da laifi ba insha Allah ta'ala ranar kiyama amma idan da gangan ya yi ya san wannan abin an ya zo tafsirin yau ɗin nan mun yi bayanin an ce duk wanda yake da haƙƙin cin gado bai da wasiya kuma ɗaya daga cikin ku dukkan wanda suka yi tafsirin nan idan mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin ya zo ya ce zai yi wasiki wanda ya san yana da cin gadon sa wato ce zai yi wasiki a bashi wani bangare na dukiya to wannan baka da hujjan da za ka faɗa nawa Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin ya, an gane ko saboda me amma bayani yau cewa ga abubuwan da yake rataya ina fata ana tare da shine kamar khafa min muslim janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala alai idan ko mutum ya daga zan to yana da ni. amma idan daga baya kai kai zo kokarin cire wannan abin domin kada Allah subhanahu wata'ala ya kama shi da zunubi ranar tashin kiyama to kai abu mai kyau kuma ba za a ce kai kuskure ina fata an gane bar ma za ka samu lada akan haka insha Allah فأسرع بين خلائكم عليه إن الله غفور رحيم ألا مليون رحمة نكم مليون جنة يا أبوا آية بمك كرنتا سنة آية خرق من يبين سوى الله سبحانه وتعالى يتيب أن وزبتا مكو يا هند على من سوى تكزو مكو إذن كن بروان wani tarin dukiya wato wanda kuke so ku yi sun yi saɓani a can shin dukiya ne yawa ne kyau ake yin wasiya a kan ko a ta karamar dukiya jamhurin malamai suka ce idan dukiyar mutum tana da yawa to shi ne zai iya yin wasu ya ce wani bangare a yi kaza sauran kuma na na nami wato na magada wannan shi ne ra'ayi ra'ayin aisha radiyallahu ta'ala ha daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ne ra'ayin ali ibn abi talib kuma ne ra'ayin abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in bala ali ibn abi yana gani idan mamaci alamomin mutuwa sun zo masa dukiyar da ya bari kar kaɗan ne da wuce miliyan biyar ba miliyan goma wannan baya ganin wato ya ce zai yi wasiki da ɗaya da cikin ukun wannan dukiyar ko ɗaya cikin hudun wannan dukiyar abin da ya fi dacewa ya bar wannan dukiyar a raba ta da magadan wato wannan dukiyar tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kamar ƴaƴanka da iyalanka cikin wadata ya fi alkhairi fiye da ka su tarakawa su suna roƙon mutane ko suna a wato komawa suna neman wane ne zai taimaka musu a cikin al'umma ina fata ana tare da ni shi yasa in tarka khaira lil wasiya aka ce dole wannan dukiya wato dukiya ne yawa to menene midarin wannan dukiyar shine malamin sun daga sahabbai ya da ake tabana a abdullahi ibn abbas yake cewa dinari 600 shi kuma ƙaro da ke cewa dinari ɗari takwas a shi kuma abin na buƙatar ke dinari ɗari bakwai kamar yadda ya zo a cikin musannaf na ibn abi shayba haka ibn jarir al-tabari ya ya da haka haka ya zo a cikin musannaf na abd al-razzaq a sanani shi kuma kasa da ya rawaito daga al-hasan al-basri al-hasan al-basri ya yan uwa idan ana magana madara ilimi na tabi'ai wato babu a cikin tabi'ai da baki ɗaya babu wanda ya kai alhassan albasari wato yawan ilimi babu wanda ya kai shi ne yawan ilimin addini idan ana maganan zuhudu da tsoron allah babu wanda ya kai uwaisul karni babu wanda ya kai uwaisul karni shi yasa wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin wani mutum zai bayyana a ƙasan yaman wanda ake sa uwaisul karni ya ce musu umar idan kun haɗu da shi wato ku roƙe shi ya maku addu'a saboda addu'an ka karɓaɓɓiya ne ana nan ana nan kuma wai saukar ne ya bayyana sabo suka ce don ne ya rasu rasulallah addu'an ka karɓaɓɓiya ne sai suka ce wai saukar ne mutum ne wanda ya kasance mai bala'i ma mahaifiyarsa biyayya wato ne mata biyayya ne sosai sanadiyya haka Allah subhanahu wa ta'ala wato ya masa satayya ko ya sanya ma bakinsa albarka in dai zai ma addu'a to addu'an ka iya ce insha Allah ta'ala to daga cikin magabata akwai masu wannan sifofin amma su kuma da yake sun akwai tsoron Allah ta tare da su idan suka gane suna da wannan baiwa suka ga mutane suna cincirin a gidajensu kun san idan aka gane fa mutum addu'an ta ce inda wannan zamani sai yana da kullum ya to miliyoyin mutane da zai gani wasu Allah ta ya san iyakansu kuma in za a yi magana triliyoyin kuɗi wato zai mallake su domin yan siyasa wani triliyon dubu yake so zai iya kawo wasa <laughs> ina fata an gane domin wata kujera ko wani mukami da yake ce to su magabata da yake akwai tsoron Allah su tare da su idan mutum ya gane yana da wannan baiwan kuma mutane suka fara gane sai ya yi hila wato ya tashi ya bar angon gaba ki da ya yi tafi can wani gari wanda ba a ma san shi ba sai ya tafi can ya ci gaba da rayuwarsa amma munin sun mutum ya samu wannan baiwan shi kenan source of income ya zo masa wato masdar dakar ya zo masa shi kenan yana gida ba sai ya fita barana na dukansa yana gida kawai kudi ya su ringa za su dinga zuwa masa to da haka wai su karami duk da yana da wannan bayan amma za ga yana ta koyewa yana ta koyewa wato bai ma so a dinga ganin sa shi yasa sayyidu tabi'ina fi zuhud ne wai su karami wato shugaban a kan zuhud da tsoron Allah shi ne wai su karami to kun ga wannan yake nuna mana wato iyaye yi masu biyayya ba karamin abu bane mai muhimmanci to saboda haka duk wanda zai yi ma iyayensa biyayya yana kyautata masu to insha Allah ta'ala zai dinga ganin buɗe kullum wato dare da rana wanda ya ɗau aka san haka to zai dinga ganin bala'o'i da jarabawa ta rayuwa tana zuwa masa ta inda bai yi tsammani kwanciya hankali ba ya shi ke sa Allah ke cewa kafa rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna ko yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā to saboda haka al-hasan al-basri kamar yadda ibnu abi shayba ya tidda da ibnu jarir al-sabari wato suke cewa kimanin dukiyar nan mutum zai mallaka har yayi wasiki shine wato dinari dubu to kun ga dinari dubu daya ko dinari wato ɗari dubu bakwai ko dinari dari shida ko dinari dari takwas wannan dinanir ne masu yawan shi a bin tsari yana ganin dinari dubu bakwai ne idan mutum ya mallaki wannan shi ne zai iya yin wasiya to saboda haka ya'yan uwa wannan yake nuna mana wato idan mutum ya bar dukiya mai yawa ya'yan uwa shi ne yake da damar ne yin wasiya amma idan dukiyarsa ba ta da yawa to abin da ya fi dacewa kada ya wasiki cewa ɗaya cikin ukun dukiyarsa ko ɗaya cikin hudu ko ɗaya cikin biyar a baya da shi ga abu kaza abin da ya fi dacewa shi da ya haƙuri ya bar wato wannan dukiyar ga magadansa to kuma khairar lil wasiya shi yasa kamar yadda al-imamu rahimahullah qurtubi ta'ala ya kawo cewa ba a sami sabanin gojen malamin ma'abota ilimi cewa khaira nan da ake nufi wato dukiya mai yawa ake nufi ba wai dukiya ba ta karama haka al-imam al-qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi to sun yi sabani ya yan uwa shin wasiya wajiba ce ko ba wajiba ba ce shin dole ne mutum ya wasici idan ya ga alamomin mutuwa sun zo masa ko ko ba dole ba ne abinda imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala ya ce a kai da kuma al-imam shafi'i da al-imam al-thawri rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'i cewa idan mutum ya bar dukiya mai yawa sannan wato ya bar wani abin da yake wajaba ya wasiki a kansa to nan wasiya wajiba ce aka ce menene dalilin suka ce dalilin shine hadisi ya tabbata cikin sahihaini sai yau bukhari da muslim da kuma musnad na al-imam ahmad ibn hanbal hadisin abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma Allah ya kara masa yadda abdullahi ibn umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma haqqu mu'min muslimin lahu shay'un yurid an yusiya fihi ayyidin tulaydatain illa wasiyatuhu maktuba indahu wato baya dacewa ga dukkan wani mutum musulmi wato yana da wani abin da yake so zai wasiki da shi yayi kwana biyu a rayuwansa face da ya ɗau takarda ya yi ne ya rubuta wasiyarsa ya ajiye tattare da shi ke sa magabata kullum wasiyar suna rubuta ta ne a ƙarƙashin filansu a ƙarƙashin ne filorinsu na bacci sai mutum yana da takarda na rubuta wasiyar, zai rubuta ta sai ya sanya wannan takarda a ƙasar ne a ƙasar filo nasa a watan ruwa shi ne a wasiya a watan ruwa kamar yadda ta zo shi ne ya bi ta sarafa a yara wato baya dacewa mutum yana da wani abu da yake so zai wasiki da shi da yi kwana uku face da ya rubuta wannan wasiya wato ya ajiye ta wato tattare da shi wanda ko da ya mutu idan ana binciken kayayyakin ku da bari na gado za a zo a ga wannan wasiyan da shi ya rubuta ta kaza da kaza da kaza Abdullahi ibn Umar wanda ya rawaito mana wannan hadisi ya ɗan uwa ya cewa tun da na wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ban ƙara bacci ba a duniya face wasiyata tana nan na rubuta tana koyi tun da na ji wannan hadisi ina fata an gane ya yan kwa ya kamata mu koyi da waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mutuwa akwai mutuwa na lokaci ɗaya bakku za a wani mamaki jiya zuwa mun zo ƙarshen karatun da muke na fara addu'a kenan sun yi addu'a da wani alhaji ne suka yi suka ɗaga hannu suka ce suna da magana mene ne magana suka ce ai makwabcin wannan masallaci Allah ya masa rasuwa wane ne da sana mutuwa na haɓɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan tamma zai mun masa addu'a yau ma insha Allah ta'ala har azumi ya kare kullum ƙarshen tafsiri da yadda Allah sai mun masa addu'a ya kance yana halartar tafsiri idan ya zo yana tsaya can ba yake zama tun ban san shi ba lokacin da na dawo farkon shekarar farko har hankali na fara tashi na gan shi saboda baya magana na ce ta wannan ko estas ne aka tura yanzu yake tambaya yake yake bibiyar tafsirin ɗin saboda idan ya zo silent very silent baya magana in yi nafila sai ya can bayan sakandansa su ya zama har na ga tafsiri ina karfar haka ina tsoro wallahi sai da mara aure yawan bayani ce ai ga shi wani ne kaza da kaza ai dan uwan injiniya Umar Faruk ne sauran sai na samu nutsuwa to ba Allah ne wanda ya samu shaida wato sosai ya samu shaida saboda haka ya ɗan uwa duniyar nan haka ta kowa da san wani lokaci ba ne wato azumi Da gaga me ya gabata mu yi Shi ne, tattali shi sa sahabbai tun da suka ji irin waɗannan ayoyi da hadisai Abdullahi ibn Umar yake cewa haka suke cewa suke cewa su Abdullahi ibn Umar da su Umar ibn Khattab da sauransu idan muka waye gari gani muke ba za mu kayyana ba idan kuma muka kai yammacin gani muke ba za mu ke kashiya ba kullum gani suke kamar gobe za su yi. haka jiya ɗan uwan sanadu ina masa tajiya ɗan uwan da sanadu yake cewa kullum abin da yake ta gani ne yana ganin cewa kamar mutuwa ta gani kamar ba zai sai gobe har da tafiyar ta zo ma ana ba sai ka ce a ai san ko kila rayuwarsa ta zo ƙarshe ba gare ya yi wannan wato ta'aziyya ya je ya gaida ɗan uwansa bai san cewa ko ila ƙarshen rayuwarsa ashe duka alamomi ya ji a cikin to sa'ad ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma wa anhu ajma'in gaba ɗayan sahabbai haka suka kasance su ma suna yake tun zuwa nan wasiya wannan hadisin da waɗannan ayoyi kullum ba na baki sai na rubuta ne tunda akwai mutuwa ta baktaka wanda ya ta zo mutu da shi yasa su al-imam Malik bin Anas su al-imam Shafi da imam Sauri suke cewa idan mutum bai da dukiya ko bai da abin da zai yi wasiki a kai ba dole ba ne amma idan yana da abin da zai yi wasiki to dole ne kada ya kwanta fashi ya rubuta wannan wasiki shi yasa malaman suka karanta suka karkasa wato dangane da wasiya gida uku akwai wasiyar da take wajiba ce ga duk mamaci dole ya yayi kafin ya bar duniya idan na ganin alamomin mutuwa ya yi kokari ya yi wannan wasiya wasu irin wasiya ce take wajiba suka ce shi ne kamar ya kasance mutum yana da bashi a kansa bashin banki ko wani sun yan uwa yana bin ka bashi kana ganin rashin lafiya ya zo mata mai tsanani ka kira yan uwanka ka ce wani da wani da wani ya yan uwa suna ji na bashi ko kuma na ci bashi mu kaza idan na musu kafin a raba gado da Allah ku cire masa haƙƙin su ku to wannan wasiyar wajiba ce ko kuma wani ya taɓa zuwa ya baka amanan dukiyar ajiya ko makamancin haka sai ka ga alamomin mutuwa sun zo maka to anan shi ma za ka kira ɗan uwanka ko ‘ya'yanka akwai wani bawa Allah wanda ake kira kaza da kaza ya ba mu abin nan ajiyar dukiyarsa amana da Allah idan na mutu kaza da kaza ba dukiya na ba dukiyar wani ne tsawonin dukiyar ku kai masa to wannan nau'i na wasiya wajiba ce ko da a ce mutum talaka ne ne da abin da zai wasiki din to dole ne ya karshe da wannan wasiya akwai kuma wasiya wadda take mustahabba ce Shi ne wanda muka yi bayani ila ya bar tarin dukiya masu dimbin yawa da ya ga cewa yana da ra'ayi wato ya gina gidan marayu ko rijiya ko kuma ya wasiki ga wani abu ce ce in na mutu da Allah abu ka za ku yi masallaci kaza ya Allah na bayar da shi sadaka ko a ji a gina rijiya ko makamata ka yana samun lada ko da ya sadaka jari yasa idan ma sirma adam qata amaluhu illa min salati sarfa jari ire-iren wannan kuma ko da mahaifin mutum ya riga shi gidan gaskiya ko wani naka kana da wadata za ka iya gina masa sarka jariya ka ce wannan wakki ne gare shi yana samun lada laraba sun cire mu a wannan za da suna gina na sai su ce ga mahaifi na wannan masallaci ko makaranta ga mahaifiyarsa shi yasa in sun zo gini sai su ce sharaɗi ɗaya ya kasance kada ya kasance an samu wani ya fara wannan jini, sai ce shi zai fara tun daga farkonsa sai ya jure har ƙarshe saboda ladan gabaki ɗaya, yana so ya kasance nasa ne insha Allah ta'ala wakati ne gababansa ko mamansa ko wani ɗana ina fata ana tare da to wannan nau'i na biyu ita ce wasiya ta wato mustahabba wato ana so mutum ya yi in ya samu dama ya cika wannan shirin. wasiya ta uku nau'in wasiya ta uku ta ta haram kun akwai wanda Allah bai kaddaro musu da samun rahoto a ranar tashi a kiyama saboda wannan kaddarowar ya shi mutuwa ta zo masa sai ya kira ɗan uwansa sai ya ce da Allah idan na musu cikin dukiya na ina so ku cire wani abu ku je ku ku gina gidan karuwai wal'iyadu billah ko ku je ku gina wato wani club na kallon kwallo wal'iyadu billah ko ku je ku gina wurin caca subhanallah wal'iyadu billah to irin wannan da ka ji ta san wannan kawai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ba sa'a ba to akwai matsala ta tare da shi da rayuwar to irin wannan wasiti din haramun ne ku da ya ba ku wannan wasiya ku yi haramun mutum karsar da wani wasu ina fata ana tare da ya uwa dukan wani wasiya da mutum zai zo ya yi ta a ɓaita ta haramu to kai in ka zai tabbatar da ita to kana da kamasho a cikin me a cikin jini to irin wannan shine Allah ya ce haramun mutum karsar da ita faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi in ka kirkatar da wannan wasiyar ta ji in ta baka da shi a ga Allah subhanahu wa ta'ala bal kana ma da lara insha Allah ta'ala to da Imam Malik bin Anas da Imam Shafi da Imam Sauri suka ce wasiya tana zama wajiba idan mutum ya kasance ya mutu ya bar abin da yake wajaba na wasiki shine kashin farko ɗin ko na biyu musamman kishin farko din to kaga wajibi ne su ma malik ce a zartar da wannan wasu amma idan ba kashin farko bane kashi na juna mustahabba mun istihbab to wannan shi shine suka ce ba dole bane in an ga dama a ga dama a yi abin amma in yayi din yayi wannan wasiyar kuma ya ga dukiya mai yawa in taraka khaira kamar yadda muka ce su imam al-qurtubi sun ce la khilafa baina ahli al-ilmi khaira ni da wasiya khair ana almaru kafir to ana an so a zartar da ita ina fata ana tare da ni asro ne kaso na biyu na malamai suka ce shine wato wasiya wajiba ce kawai mutlaq sai so na uku shine magana abu sau sai ke cewa laifatil wasiya wajiba illa ala rajulin alaihi dayn aw ghayr wannan shine kuma abin da ibnu munzir ya ce shine tahlilin da muka yi maganar abu sau da ibn munzir wato shine maganar da muka muka ce kashin farko kenan wato idan ya mutu ya bar bashi a kansa ko makamancin haka ta wannan wajiba ce wannan wasiyar dole ne a yi mi a zartar da ita to saboda haka abubakar siddiq kamar yadda muka ce in za a zartar da wasiya da mamaci ya bari in ya mutu ya bar dukiya mai yawa an gane ko to za a ba da tsaye ne cikin hudun dukiya ibn abbas kuma ya ce ɗaya cikin biyar ma'amar ya rasu da tsakara shi ya ce ɗaya cikin hudun dukiya an gane ko <clears throat> kuma shi ne abin da alimabu bukhari ya ambata daga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ajma'in amma ko da mutum ya ce ɗaya cikin ukun dukiya babu rauki a kan haka tun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin sa'ad ibn abi waqas ya tabbatar masa da haka ne da ya mai tanmihi ishara akan cewa ɗaya cikin dukiya wato kaso ne mai yawan gaske a haka kuma jamhurin malamai sun tafi akan baya halarta mutum ya wasiki da ɗaya fiye da ɗaya cikin ukun dukiya wato kamar rabin dukiya ko dukiya gaba ɗaya wannan haramun kamar yadda ya tabbata hadisin sa'ad bin ibn abi waqas amma abu hanifa shi ya tafi akan idan mutum mutuwa ta zo masa bai da wanda zai gaje shi ga baki ɗaya a rayuwarsa wannan shi ake kira ne a rabon gado a karala almayis la warisa lahu an gane ko shine mayis wanda ya mutu wanda bai da ne wanda zai gaje shi an gane ko in mur'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu can. inda Allah ke cewa a cikin suratul nisa ayya qul la yasikum in mur'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت فإن كانت سنتين فلهما ثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر ولكم نصف أنتم ولكم نصف نعم وإن كان رجل يورث كلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ina fata an gane wa in kana rajulun yurasu talalata to saboda ka Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala yake gani idan mutumin da ya zo mutuwa wato bai da wanda zai gaje shi to anan zai iya yin wasiki da dukiyarsa gabaki ɗaya babu lokaci a kaka wannan shine ra'ayin wa abu hanifa ina fata an gane Sai ina ganin za mu tsaya da yanayin lokaci idan Allah ya kai mu gobe za mu karasa bayani na wasu 'yan fa'idodi da suka rage na ayoyin sannan sai mu shiga ayoyin da ba a gobe insha Allah ta'ala a waɗannan ayoyi na hukunce hukunce ne wanda suke da matsatsukan muhimmanci malamai sun kawo masail da fa'idodi masu ɗimbin yawa to amma dai muna ɗan takaitawa ne gaskiya to za mu zo akwai wasu ɗan fa'idodi da na lebo su masu muhimmanci gobe za mu ɗan yi bayani su koda sama sama ne In sha Allah ta'ala sannan sai mu dora daga inda muka tsaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da su da albarka kuma ya sa ga mun tsare da muke kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana mu da muka